kai ki sauri ku shigo karuwar ke fa kun ji ko kun san sanya aikin gara fa yawwa ku sauri maza maza maza ku shigo yawwa to yawwa ku shigo ku shigo sun shigo daya biyu uku to na gode ha bani mike ni ma na dan tufa albarkacin baki na wata ma na bude muku kofa to dan Allah ina so ku tafa to na zo da salo wanda ko salame da sallama in sun ji za su sallama saboda kafin na fara baku rab dole ne sallama ha My pulse is higher than the mountain Everest, better than the rest. Ni suke request din sun gana fast. Ku zo ni ke rap da chemistry. In ƙarya nake ka duba history. Ku kirga 1 2 3. Waka ta bata cin battery. To kaga nayi free. Wallahi rap na tasata. Breaking na fasata. sun yi sun kasa wallahi muke yi babu fasata na hausa ma sun yi kasa wallahi shout out to my people at jakara do Allah ku bani gurasa amma ku dan hado da ruwa domin kun san bani cin masa mutane na a gwammaja gaisuwa gare ku isa boy JJ Printer to bari ku ji hanyar suke bani suna kaucewa kamar na taho da jiniya saboda flows na da zafi na sa su hajijiya sun ce ina rap wai kamar na karanta kimiyya kai ka yi kokari ka gwada za ka iya in har kana zuwa islamiyya to ai kai kace ka iya mun mun daɗe mana tun jiya har da shekaran jiya tambayi magajiya da fatan kajiya kuma muke ta da rairaye shi da rariya kuma na jima ina yi amma ba ni fariya you rap is not easy i'm always on busy just like wheezy make it easy ko ya mai baga yaji ya san I'm not lazy